اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سوف يوسف دعوة غوم وتنشول هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم تبو تاب تريه أربعين بشرا Allah تبارك وتعالى ta'ala muke roƙon yi da muwafaka na duniya da lahira don tsarkewa sunayensa. Muna nan dai inda muke suratun hajji. Kuma irin inda aka kwana don za a tashi. Kauluhu ta'ala. أفلم يسيروا fil ardi فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها سوء إن ركبتم متعني وإن لما سجى بعد النبي محمد وإن لن تسكي فعلا عن سنتجي سنتجني tambaya سوء ba su وي بسيطة a أتشين kafa ba ne ba tafiya a duran da kai tafiya ka je ka dawo in ka hankali kai tafiyan kafin ka je ka dawo za ka ga abubuwan ban mamaki ban da sababbin abubuwa da ka gani za ka ga tsofaffin abubuwa nan shi ne wurin gwamnawa ne ta abun da ya zaɓi da yau ba shi nan wurin shugaba ne na kara, lokacin da yake ci ya yi kara ya yi kara ya zubi ya zama kufai ba abin da yake dawoma sai karfi Allah duk abin da ma ka kama duk dubara da aka yi duk gini da aka yi duk sarke-sarke da aka yi duk menene haka zai tafi haba a mansura ba abin da ke dawoma sai abin da aka yi shi don Allah ko ya baka waje horon fika sun ce na ta ne duk ta ƙari yau da kan gida za a je hutura ba za an je hutura ba za na kan dawo kan guru kan dawo gidan da nasariya in kan tara shiga wata ilal maut sai istiqama to duk abin da kake yasa saboda Allah domin in ba saboda Allah ne ba wani abu kake so ka cin maso ka cin maso me zaka dana abun yau kace ka samu shiga wajen gwamnati ko ka samu shiga yanzu an yi da ke mai kace so ana karatu ya kan yau kake gwamnatin tarayya ta tuna da kai a harka da kai masu yin yan ne yan hasala ya shiga a cikin da kaza ka shiga shi shiga nan ba ya da karatu ba amma abin da kake so ka cimma fahimtar da al'umma ana jiran albashin Allah ba ranar tsayawa in ka ga an tsaya a kanal yaƙin mutuwa ta yau da haka nan shi ya ce na haka ran amma ba haka ba haka za a cin gaba da ba sai taimaki wannan ɗan yaron mana taimake shi bai gane ba wancan yaron sai irin wani zama da ina mutakabbirai shi tafiya ba ne ba in an ce an yi tafiya ba wai abin da kwarin da za ta gani a hanya ne kare ba ba kwarin da za ta gani a hanya ne kare ba ba garuruwan da za ta gani a hanya ne kare ba dama kana da labarin wurin ka je ka dore kaga anin ya kaga siro fil ardi ainihin ta kuna lahum kulubun ya zama suna da wasu zukata ya na biyu. da za su dinga rike abubuwa da waɗannan a haƙalu kun san shi ana abin da za ka ɗaure shi wani abu shi ne ka za ka kalle shi da zama haka sai ka tattara shi ka tattara shi sai ka kurore shi a cikin zuciyarka kina aƙalu idan ma wannan aƙalin ku zama zai maka ba na ka rike shi a zuciya ko alƙalin ka rubuta shi aƙalfa shi ne aƙalu saboda ka tafi da nisa zai zauna amma zai dinga yawo tun da asalin kalura kuma ya daure kama daya to in Allah ya da bai da nisa ba ka ta zuka tafi neman shi rasa bai shi ya gangara bayan anguwan ma'azin nan yana ta tafiya a ce wannan ishe ishe wancan ishe ko da azhar ka tafi neman shi za ka same shi wajen fatan ka ka shi a wurin to haka ilimin ka ka daure shi ba zai nisa ba kana daure da shi zan da duk ka tafi neman ba daga lokacin da kake da gaske neman ilimi da ke zai ka aure shi shi ne ya ƙilo na bihin an azanu ba su da wasu kunnuwa ne yasma'una biya da suke ji da nan kunnuwan har su ga abin da zai zama musu wa'azi da zai su da kansu su san lallai annabi Muhammadu ba banza ba annabi kallon fa kawai da idon ka kalle shi kai shi zaka ji kai wannan fiska ba banza ba akwai wani abu bayan su dai yanzu ban san me ba amma wannan fuska ba ban ba akwai wani abu tare da ita da sallan abu sai ka ga mun sha yanzu mun ga ana cewa sai labarin zuciya a tambayi fiska a wuri masu hankalin hausawa amma fa sai masu kwakwalon labarin ko ya haddace amma dai idan mutum zai maka wani abu da kalle shi ko yaro an karbi ina haƙonka da abin da ke haƙonka ko dariya yi maka dariya ko akwai wanda zai samu da kai ka a maka ima dariya ima dariya amma wannan dariyar akwai wani akwai magana a haka ba banza ba shi ko ya kalle ka ya harare ka Ya fi da wani abin da za ka yi ganowa idan lamari ne jari ba ne tabi'i ne ina jikin mutum ne za ka ba? amma yau da gobe sakamako sakamako an kai dogayen shekaru mun zauna da wani ga yadda ke hulɗa da shi amma a ƙarshe da yadda muka kwashe mun zauna da wani ga halinsa ga halinsa amma ga yadda muka kwashe mun zauna da wani ga halinsa ga halinsa sun suna kaza ga yadda muka kwashe ga wannan ga wannan ta zauna sama da mutum talatin har ƙarshe yana wannan sama da mutum talatin din nan kowanne daga wanda ka zauna da shi shekara goma sai wanda ka zauna da shi shekara biyar sai wanda ka zauna da shi shekara ashirin sai wanda ka zauna da shi shekara tara to a nan da kake sanin irin waɗannan an rana dawa to wani yana da hali irin na wani wani yana da hali irin na wani yin gobe gobe ya ce shi kai akwai wani abu a nan sai dai ba za ka iya faɗin gashi ba da da kai ba aka da kanka عموماني نہیں کہ نہیں میں جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن كفار مكة كرنا مكة الذين كذبوا نبينا صلوات الله وسلامه عليه ينبغي لهم أن يسيروا في الأرض ya kamata su yi tafiya cikin duniya tun da ka da tanta garin makon tsakiyar duniya ne in kai haka ba a dawa can kasa kara da ta ba a wannan shekara dubu kara da farisawa ta shekara su dubu kara da waɗancan shekara su dubu kara da waɗannan ga waɗannan ga waɗannan. da kuma irin maganganun da ƙur'ani ke yi ka ɗauka ka haɗa abinda annabi yake faɗi da abin da ka gani ina gudanawa zai zama ma darasi kin da zuciya ka wanke kake Kuma wani kana da kuma manufa na bin annabi manufan nan naka kake kallo duk inda aka yi manufan kake kallo sai sai in ka abin da ka so ka cimma shi na gaban ba ilimi ne a gaban ka ba. Yau bagi lahum an yasiru fil amri فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها li'annahum idza safaru idan suka yi tafiya hasalin dama asalin safar goge fiska mutum ya burge ya dajije ya goge shi safaru a kaga ba za ka haɗa ɗan binnin da bai taɓa fita ba shekararsa arba'in gida da ɗan da ya tafi yi shekara ashirin ka waje. Kai hulɗa da su haka ba ga bai bambanci. ya fita waje can inda ba uwa ba uba daga can ya gangara nan da nan aka bugo shi wuri kaza ya hau na aka wasu shi a wuri kaza nan aka dakata masa yana cikin jin daɗi aka fara shi jin daɗi ga wasu wasu zauna a cikin kwakwalwarsu ta kai mu'amala su ba ɗaya ba ke. kan mu'amala su wanda ya ce wahala ya san darajar wahala safa so shi tafiya mana marru bi amakida kaumi sawai sun bi ta wurare mutanen salih wa amakina kaumi lodi wa amakina kaumi hudi tunda waɗanda ake magana ana magana shi Qur'ani ba ina magana da jama'ar gari ba ba ina magana da jama'ar gari ba masu kwakwalon gari ke magana ba ina magana da mutanen wurin shan shayi ne ba ulul albabi yake magana da su in kana neman abin nan ina magana da masu kwakwalwan gari masu mulkin gari masu ilimin gari shi ne yake magana da su da yana magana wani shan shayi ne ba. abin da ya samu nan a tattauna shi wanda ake zato a tattauna shi suna hango makoman abubuwa manya-manya ba ma ce na kaumin hudu فوجدوا بلادهم سكفا مكفا وإن متنيف آلية ما ترومي هو من فتكتني بأبو بأبو وآثارهم منتمسة غرابون يا شافي منتمسة مثالي إلى مريد sai ɗan gida ne kufai wannan ya shigo sanar da hanya hanyar ta goge Jamina ta zo ta ga kan hanyar ma nan ma hanyar da ake biya ga wurin kuma ta goge a tsara a kawo in ka zo cikin gidan dan kara ne ta faɗi gara ma ta cije idan gini ne kasan za ce, ta faɗi ruwa yau da gobe ya rusa wurin yan bukkoki kuna suna da gonan marmara. An duk da mu haƙura ya rushe mu ƙarfa yana kwanan da kanmu. ɗan ɗakunan nan da an daɗe zuwa yanzu da su rushe inda ba ta da su ake ba komai ya rushe sai dai ɗan abin da ba a rasa ba abin da kusan ake zama a ƙarshe murku murku shi ne rida da cewa murku in ba murku saurin kai ba inda ake da sabunci da ya kanda sanar an ta je kusa abin da za a gani a daji wurin ne a tafasa ba za ka kai nan ku ba murku wani ba ga ɓarlen tukunya ga ɓallen kaza inda yi kaza ga ɓallen kaza ga ɓallen kaza irin wannan wai gari kaza ke bayan kuma abu sai kaza babu sai dai ne Eh, Allah ji ba mai gina mai ina magana na ce ina na ina magana matsayar yanzu ba abun da za ka gani sai su kwalkwal sai su kwakko sai su biri sai su wane ne inda suke cin abinci waɗannan da a karo sai dai ka da manya-manyan mace zai wurin wannan ya kullo daga ransa ya samu ɗan tuzo ya kwanta in dare ya yi ba abun da za ka je sai dai su kura sai mai nene a wurin an kuma a dace manya-manyan mayaka ne ba a karar rundunan su ba a nuna rundunan su sun ƙari kan ji ya zo an ji an ji an zama wani abu to su je su duka su ga irin wannan to Allah ne ke wannan ji Maliya. wa asaruhum muntamika lam yabqa minhum da'in wala mujibi babu mai kira a wajen ka jana wane wane ko irin kiran tsuntsayen nan suka ga nan zai yi mafarauci ya mata ko kuma ne da wanda ke gada yana tugu cikin da kuna tsuntsun nan tugu ya ce maka wani ne yake neman wani neman shi kuke da kula ne kuna kasa kunna inda yake kuna kasa kunna inda ƙarfin ta kudin ce shi sai dai kuka sa ba kafin ku gani kafin ku gani ya zo ka isa kai shi ma kai ko wannan ba za ka ji ba ba ka biya ka ji irin wannan wannan karfe ne a kan ke ji ce tsuntsu da ke ba tsuntsu ne ba mutum ne mutum ne ke nema abokin shi a karan sosai a yi kokari kafin ko ku ya gani kuke tunna muku kuke tunno muku wasu kuma menene ko dai yaya dai akai haka ake zaune ba a fakewa ba a fakewa to komai ba mai kira ba mai amsawa wancan in yi wancan abun ɗin sai ka ji wani wani wurin ya yi irin wannan abu za ku faɗi da yi ba za ku faɗi da ko ya samu abun da ya ƙarfin to amma yanzu wurin ba kowa an tata ƙarin an ja musamman komai ba mai kira ba zai amsa wala mu ji ne bi takazibihim rusulahum kawai abin da ya jefa su wannan sun ja in ja da kiran Allah sun yi ja in ja da karantarwar manzannin su wa kafirhim da rabbihim da kafin cewa da suka yi wa ubangiji su tabaraka wa ta'ala bai bi ne. idan suka fita suka ga sakamakon masu karyatawa kaga sai su fahimta da hankulansu அந்த தகுதியாகும் அரிய தகுதியாகும் அரிய தவந்ததுக்கான பிரியகம் உமனும் அங்கே சப்தி பலகம் சொல்லப்பில்லை جابو تبا الله زي هاي فموس دكشنفا زي سو كموس مثل ما هلا بأولئك أما يدي سو قد دكشنفا جوائنسا أولئك الذين مروا بمساكنهم ثانية إن قد قد أم أهلها الهلاك أنا هلكة تحقين كان جريم إذا إيه سبحان الله تدبوبي وتكون لهم أذان سوزم سنة كنوا يسمعون بها لا بارم يا أخوانا ما قص الله في كتابه على نبيه من أخبار تلك الأمم وما أصابهم يأبن بثاميس من الهلاك المستغفر نهل كروان تنقشوا فقشوا والتغليل ويهدروا أن يهل سيتشفزتك أن يهل به كذا مثل ما هل بأولئك أبد أساموا إن شاء ما زي مصر والآيات آيات ما سكن هذا إلم وستن آيات وعينه الدالة على هذا المعنى ما تشريع الأمة النبي محمد يمس وعبي أكثر وأن معنى كثيرة قوله تعالى فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عجبة الذين من قبله دمر الله عليه ويسبوا وصيت فيها بني أيضا كما تسكي ويا ko سباني tunani ko براري ko su karanta tarihi an yi fi fil arzi bayan zuro su duba sai kana na aƙibatun lazina me yi ajiban na kafin su masu karyatawa idan ma ba su sani ba mai ya rusa su Allah ya rusa su dammar Allah ku Allah ba zai bar kafirci a wannan duniya ba ana nan a kwana a tashi Allah zai dammar majalisar musulmi Allah zai dammar amurka Allah zai dammara Ingila, Allah zai dammara Faransa a ranar sai da A ci gaba da zuwa rafi da turo. Hmm? Ni gana. Sai lefa da kyau, shi a ci gaba da zuwa da me yake da tsura, a ci gaba da zuwa rafi da turo. A ya faɗi ba kai mahar na shari'a. akwai rana sai ka gani mutum ya ɗauki tulu sai a shekarar kansa ba ta tulu yake ta zazzaki shi ko tulu a cikin gaba da tafiya su haɗa makirci su da wasu ƙasar su haɗa makirci su yi wane ne su zuga wancan karya wannan su ce su haɗa mugunta na su koma gefe suna dariya su haɗa wannan makirci su ne da dariya suna ta yin abin su zai ya ci abu a muje zuwa wala ya yi kuma kawai sai lantarki. bawon ke yake ku gargaɗi mai haƙara mai mugunta ya haƙara kai mai haƙara mai mugunta ka A haƙara ana nan biki zini lahi sai za ka fara shi sai kuma an ka tashi faɗa ciki sai halaka shi ko wancan za ka yada ko ya faɗa ciki sai ka fi Allah rubu kai mai shiga rami wallahi ka yi muna roƙon Allah ya dangauto da nuna maka wanda kana haka mutum mara Allah alaihi kuma na bayyana hadidahu daga nan Allah ya sace bayanin gargadinsa ana wannan aya an kullo na tsaye kama da wancan kala mai siyu sako da suke badawa sun ma bayyana hadidahu ya sake bayyana gargadinsa likufari makkata bima fa'ala bil umamil madiyah abin da iwa al'umman da suka gabata sai kaulihi walil kafirina amsaluha amsaluha akwai irin wannan halakar da duk wani kafiri ba wani ne kafiri ba ba halitta ce wata halitta suna ta kafira ba mutane ne masu saurin kai haka Allah kan yi wa duk wani mai saurin kai shi ba zai ne ba shi ba za a yi tare da shi ba shi muke kabbiri ne wannan shi ne ajibarsa duk ne taurin kai wannan shi ne ajibarsa وكذلك وكقوله في قوم وإنكم لتمرون عليهم مصبحين للكو كنا وجد رسول صباحي تمرون مصبحين عليهم إذا daga مكة haka kake aka ci tafiyar da zai da asubahi an kai gari an kai gari kila yanzu yanzu misali in aka ce jibirin wajen ina ne yanzu an ka tashi da safe kan kafafi mota lahiyayya kai yamma yamma ake cewa ne komai to kai wajen lagos na aina za ka waye gari a ce hanya lafiya lafiya mota lafiya lafiya zuwa asuba wajen ina ne za ka kai ko gaba za ka yi ko arewacin mu kalli mai duguri ya ce da aku ba a sha mai bayan sallan magariba a ce kana neman mai duguri a ina aku ba za ka yi ma kan kamanta wa kai direba ne balla gafara ta bi tayi eh, eh, amma ya kace an ah, amma dai na fi kai ni gaskiya ne illa ka bi ni ai bai haya ne ba sai yaushe ka fara tuƙi mota mutumin da yake daga gidan malam zuwa nan keke ke da shi da yanzu ya yi mashin sai dai masu ne da kwaye go mutane hawa kake a kishi to me yana kan sa baki kamar bi su gani jirin na masu sakali da shi kaze ba kaze son ga kwaya kaga nisan wuri kenan zai kai kamar da masu ruwa to sai dai wannan na mota ne idan aka ce idan suka danna tafiya aka kisa mako aka yi aka yi aka yi mai yake bare aka danna ana tafiya papa papa papa papa papa papa papa papa lahiya lahiya bai aran gama da yan fushi ba da an aran gama da yan fushi ko da tsaya a yi karta bu ai ba kashi a wuce su kun su da yan fushi kuma na tafiya da kayan aiki saboda tarihin kayan su aka ce kayan aikin eh, mai ike da suna matajiya wanda faɗa da yan fashi da faɗa ne kamar kasa da kasa ba makaman da ake faɗa da su kasa da kasa da wannan talaka bai iya mallakansu. su amma makamai irin na yan fashi abin da kan fashi ke yi zai iya mallaka to dole ya lalata talaka wannan lahirin sai da kana ana tafiya ka ji aka ce ga kuma ta ya ba ko kai a Allah ya kafa amma da canjin mutane in an yi sa'a a yi kwata-kwata da su in ba a yi sa'a ba su su kwata-kwata da mutane bayan hana gobe wasu su gano da wayannan sun yi abun nan din na har a ake ji da kai ake waye za su ke su wuce su ware bai komai ba to wannan na wuri kaza amma za a yi akwai mai gista su kakkalan kansu aka fara wasa da wuta za su yi su wani ne kura da su ba za su kamu ba to haka a ce a tafi su kafin asuba ya sun taurin an tashi daga makka aka danna wannan hanya yi na yi an kai kasashen zuwa na biyu an kai daidai wurin sai kana kallon wurin in aka ɗauki tafiya asubahi an kai wurin amma ga shi nan har yanzu ba kowa asuba ai kaga ba mutanen gari ne duka ba manya-manyan matafiya gari ne haka ke yi a tamurruna alaihim muslihi wa billahi haka da daddare أفلا يعتقلوا بعضهم كلفة إن جبانا كفي أهلي أن أولي كلو وانا هاي أنا تعي كما دوين سر تفسير إني على كالتين براني دوانا كما يبدأ كفاني القرآن يتاشي كي فكر فاشي وكقوله فيهم وإنهم لب سبيل مقيم سيتين سنة كم هنا لأنهم مقيمون lisabili suna kan hanyar da ake bi ake wucewa kasan فقوله في قوم لوط وقوم شعيب أصحاب الأيكة معنى قوم شعيب سنة أصحاب الأيكة وإنهما لبإمام مبين سنة كم هنيا وإنهما مبين لإمام معنى سنة أكم هنيا قرين يكي kowa ya san akan ga abin da ya same su wa hiya min az-zalimin bi ba'id لأن المعنى الآيتين أكثر آيوين بدابي أن ديارهم أساسين على ظهر الطريق أنا كحية الذي يمرون به المعبر عنه من دعجوا بشرير والإيمان wasu a ce bisali wasu a ce masu ainihin ke imamu kan hanya garerin garuruwa na kan hanya wal ayatu miki la hada kathira cewar akwai abin wa'azi mutane ba su da uzuri a gaban Allah na riga an isar da komai tunda dai ƙura'ani fa ka ba za a je gidan a karanta maka ƙura'ani ba kai za ka bi da ka riga ka yi zama musulmi idan a wajen kiran ka ne za a je a kira ka a koyan ku ka jira ka ne din ku a nuna muku Allah a nuna muku manzon Allah kuma annabi ya zo da littafi sai za ku zauna ku karanta littafi duk waɗanda suka kawo ka tafi a su yi. ma ku biyo su su koya muku ba in ma ku nemi wanda zai zama ya koya muku yanzu dubara ya gina ku an riga an gaya muku an aiko Allah ya aiko me wannan duniyar ya turo da kafi da nan ba shi zai ji ka gida ba da maza ya ta kai za ka neme shi ilimi zuwa masa a ce ba shi zai zo same ka ba ilimin da zai same ka gida dole ka shirka cikin an ne gaskiya ne kuwa wannan ilimi ba wani abu a ciki ba gaskiya ba ne ba in dai na gaskiya ne ba za ka je ka sami shi wa kada kaddanna minha jumalan gabatar da jimloli kafiyatan fi suratul ma'ida da ghairiha bal ayatu ayan tadullu ala anna mahallal aqali ita wannan ayar ko a ainihin kana nuna ba falan asiru fil ardi ko watakuna lahum qulubun yaqiluna biha wa adan yana nuna mana hankali fil qalbi sabanin filosofos karai aflatun sakarat wa anini manyan manyan guma-guma arnan nan na duniya sabanin su so ibn sina hankali na cikin zuciyar hankali mai cikin wuce ba za ka sa alama za alama kada ka wani dare ta ka tashi neman abin da irin wannan ne mutum ya kamata yana da littafin da zai dinga dan tunatar da shi da dama sai ka karanta abu ka neme shi karanta abu ka neme shi ka rasa wata rana ka laluba ka laluba ka rasa ina yake ka faɗi su ce maka ina wurin yake na ƙarya ce ce wallahi ba ƙarya nake ba amma na manta wuri kuma hallu sam'i shi kuma ji a ina yake fil uzuri ji na cikin kunne ba ka yake ba ba a kwanya ji yake ba ji na kunne kuma ya tsumuhu ainihin falasafa abinda falasafa ke ɗauka min anna mahallal akali addima kai wurin hankali yana kwanya ba ilon ƙarya ce kama audaha nahu ai wannan magana ma an sha ta an yi bayanin ta inda gila ba amma neman ta mafi gairi hada al-mawdu wa ka qawlu man za'ama haka maganan mutumin da yake tauka annal aqala la markaza la wai hankali bai da fanta tashi asalan fil insani yawo yake yi kuma ne ne yake yi ce li annahu zamaniyo cewar ai zamani ne zuwa yake mutum ya kai ya zo ya wuce fakat la makariyo ko huwa shi ga fi sokofi wannan sama wannan tana kololuwan shiri ne wal butulani da ba fi kamata ka wannan ne ta yanin eh gaskiya da take sun da kulubu ne قوله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور بصر باشي ke makancewa ba ido ba shi ke cewa ba mai makanta mai illa makanta mai illa tana cikin zuci abin da ya ce ta'amal abasaru walakin ta'amal qulub yanzu ba ka ba ka ka ga makawa yana kan saki jama'a ba farfesa ka bana zaune ka bana zaune ka bana wani wacce yana zaune ciwai shi ta zubawa yake zubawa yake in kana son kai goma ya ne ka ci kalli kishi a ga ni sanawa ne kuma kasan musulunci kalli gamdawa ya aka ya shafe mutanen nan gaba babu wanda zai shi ya ta yake da shi Ɗan wanda sarki ne ɗan wanda malami ne kasan ana jiran nan ne zai ce a shi bai da ido amma abun na nan So wannan mu ma mun tafi da nisa ne a kasar na abu kusan mu za ka iska ma wadda dai za a kwale sai mu ce kusan mun fi su sai dai mu ba arewa mu mai fasaha mu bai da fasaha wanda isi kinka wanda isi raina ka wanda ka wurin ka yi ba kinka da zage ka kinka da an maka wulaƙanci ɗalibin da ne kuma aka yake ɗalibi ya ɗauka kamar a ah, bukkaushe ba ana ce ga ba ko daga kano ko daga sokoto ko daga menene zai faɗi rajin rabi ƙarshen taro ma zai faɗi shi da sokoto sai da an ta zama haya haya haya haya an yi karatu an yi karatu malam baka samu zuwa ba kudu mu zo mu zauna makaranta da wannan karatu to shi kenan ko kan tun da ni cikin banza abin da aka tsaya aka koya maka aka nan da maka shi aka nan da maka shi can wannan ta fawa daga wani da na ta tsalle ilimi ba zan ga a garin su yanzu an ka bashi rage tabbas muna da makaho kaza muna gasan tsere sai tsere ma baka mai da hankali makaho kamar ya tsaye da shi hmm? makaho wannan garin na kori na wasu don wata ina fara da wani lokaci haka ke wasan wata rana sai na nafi abin da na fara ma. haka ya tun zan ɗaki na da ke gane malam muktari ganawa ga wannan ai kai kasar ba kai an kula wanda ake tsallakwa ba bai tsallakwa daga kofar gidan da yan sanda na aminta bai biyo saurin wannan yan sanda yana ce yana auna makafan ne yana mayar a bangoyi na sauke shi na sauke numfashi a zo ya tsallaka wannan ɗan ina za daidai na sai ke sanuwalar sanuwalar gaje yau wata sun ya gaje wata ya kai shi wuce na biyu shi ina kallon shi kai sun talikin na kai ina ganin bi idan sama a kafula yake a kokon ma na biya a kafula yake ma ba kafula ya jiye ko ba kafula yake nan baro bai da sun suna wari na ya ji ba na san da yanzu ba da wani abun ba wari ba a'a su ɗin ne a jikin sai ji tun ne mana ina zuwa ɗan ɗan sun kuya sun mana to wannan ina zo na cewar in ka yanzu wannan in yi zama a karatu ai sai jaran Allah muna da su a garin muna da su a cikin kano wanda suke masu abin ne kuran da shafe shi aka yi amma da ana maganar ƙoran da aka ce shi jani rabi a yan gaba dai murya ce ba ya da ita shi ka duba yan duniya murya suke yi ne shi shi ma makaho ne mun kai la shi ma makaho amma wannan ba ta ka je wani jin ba shi abokan nan na kwasu da mata akwai wanda ya makance sai ka ji zaɓi ta nan kake akwai makahon da ke noma yana sana'a yana eh, ina fati ina fati ina fatin mashi kan bakali ke ne mai sai ima fashi kusan masu ka ake fashi a angon, sai dai yanzu kila an samu abin nan da mazorar rafke shi eh an magana kuma kama ne, bugun Eh? Ɗaya ka karanto. In dai ji ka sau ɗaya an gama. Kuma kawo. To da ido ido ya zama na banza. Hmm. idon kallon bola kallon waya nan hmm. daga nan har kallo yawwa to mu bashi haka dama wannan mun riga mun yi magana kowa rashin lura ne sai ka ga mutum ya tafi garin wasu batalan kila sai in an tafi an maza da kun yi ba da hawo inna la ta'mal absaru ba ido ke makancewa ba walakin ta'mal qulub allati fi sudur kada qaddamna al-ayat mun gabatar da ayoyi al-muwajjihata li ma'na hadhihi al-ayat masu daɗa bayani wa wannan ayan ainihin fi surati bani isra'ila la'alla an haka koma suratu bani isra'ila idan an karanta ta a yamutse a juye yanzu sai ka koma kai masa karatun fahimta tunda duka za ka je kana jiran a maimaita ba sun ka daɗe kuwa a sha ba ka samu motsa ba a fil kalamiya ala qadri ta'ala ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى suratul isra'i ma ba'd ash-shawahid tare da wasu dalilai al-arabiyya fa'adana dalika an i'adatihi kuna wancan ya wadatar da tsaki jana